Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta duniyar gizo a voahausa.com ko sashen Hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai kuma ta Alfa rediyo a kuma sun Ghana. Masu sauraro mu da dawowa wannan shiri na musamman da nisa da Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan bukatar taimako da masu motocin dakon kaya suka yi sakamakon kona musu motoci da aka yi a Abba. 'Yan adawa a jamhuriyar Nijar sun yi kira da a fito don karɓar katin rijistar zaɓe. za mu ji tasirin tallafi ga ƙananan ma'aikatan masana'antu da gwamnatin Najeriya ta yi. muna da shirin tubalin tsaro da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko ga labaran duniya daga Washington DC. Sassar filu, kasar Burtaniya ta yi shelar shirin ƙara kuɗin da take kashewa kan ɓangaren tsaro da dala biliyan 21.8 cikin shekaru hudu masu zuwa. wanda zai zama kuɗi mafi yawa da ta taɓa kashewa kan harkar tsaro tun bayan yakin catar baka. gwamnatin kasar ta ce tana bukatar kashe wannan kuɗin wajen kare kasar daga barazana iri-iri firaminista boris johnson wanda a halin yanzu ke keɓe kansa saboda ganawa da wani ɗan majalisar dokokin ƙasar da ya yi wanda daga baya aka gano cewa yana ɗauke da cutar covid-19 ya gaya ma majalisar dokokin ƙasar cewa akwai haɗarin yiwuwar yanke kuɗaɗen da ake kashewa kan harkokin soji da aka yi ta yi a kasafin kuɗi a shekarun baya-bayan nan ya yi illa ga tsaron mutanen Burtaniya. Halin da ake ciki a duniya yanzu na da matukar haɗari kuma cike da gogayya fiye da yadda aka taɓa gani tun bayan yakin cacar baka da ya gaya ma majalisar dokokin Burtaniya kenan. Ya ƙara da cewa duk abin da muke yi a wannan ƙasar duk wani aiki duk wata cinikayya hatta yadda muke sayayya da kuma abin da muke ci sun dogara ne akalla kan wasu mafiya kankantan matakan tsaro a duniya jerin layukan samar da abubuwan bukata kamar bututan iskar gas waɗanda dole ne su kasance a buɗe hanyoyin jiragen ruwa ingantacciyar kafar intanet lawalolin jiragen sama lafiyayyu layukan ƙarƙashin ruwa na kwarai da kuma kwanciyar hankali a mashigogin ruwa a wurare masu nisa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce mai yiwuwa 'yan gudun hijira wajen dubu ɗari biyu su ƙetara daga Habasha zuwa Sudan cikin watanni shida zuwa goma sha biyu don guje ma tashin hankali a yankin Tigray na arewacin Habashar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan gudun hijira wajen dubu ɗaya da ɗari takwas da tasa'in da shida ne suka ƙetara ranar Laraba, wanda ya sa adadin 'yan gudun hijira da suka ƙetara tun bayan tashin hankalin makonni biyu da suka gabata ya kai dubu talatin da uku. Majalisar mai tattaunawa kan al'amuran da suka shafi ƙasa da ƙasa ta kuma ce da dama daga cikin masu neman mafaka a makwabciyar ƙasar matasa ne maza waɗanda suka ce suna tsoron za a tilasta musu shiga aikin soji muddin suka zauna. Wasu daga cikin 'yan gudun hijirar sun ce sun shafe kwana da kwanaki suna tafiya cikin daji. kuma majalisar ɗinkin duniya ta ce da dama daga cikinsu sun galabaita kuma suna fama da yunwa a yayin da kuma wasu ke buƙatar ganin likita. ma'aikatar kudin amurka ta kakaba takunkumi ma wasu kamfanonin kasar rasha biyu jiya alhamis saboda zarginsu da ci da gumin wasu 'yan koriya ta arewa marasa galihu bisa ga wata takardar bayanin ma'aikatar ta kuɗi za a maka takunkumi ma kamfanin gine-ginen rasha na mokran llc da kamfanin korea colson general trading corporation wanda wani kamfanin koriya ta arewa ne da ke aiki a rasha wannan mataki ya biyo bayan wani kuduri na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya na shekara ta da goma sha bakwai wanda ya tanaji cewa dukkanin kasashe su mai da 'yan ƙasashen koriya ta arewa gida zuwa ranar 22 ga watan disamba na shekara ta tara. a matsayin wani matakin dakile hanyoyin da koriya ta arewa ke samun kudaden shiga daga kasashen waje don gudanar da harkokin nukiliya. Yayin da annobar COVID-19 ke daɗa yaɗuwa a Amurka, cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta fitar da wani tsari dalla-dalla na yadda ya kamata a yi bikin Thanksgiving ko cika ciki na ranar 26 ga watan Nuwamba. Dr. Henry Walke babban manaja a sashin kula da cutar COVID-19 a hukumar ta CDC ya gaya ma kafar labarai ta CNBC cewa wannan lokaci na biki muhimmin lokaci ne na yin taka tsantsan babu wani lokacin da ya fi yanzu muhimmanci ga kowane ba amurke da ya ƙara himma wajen kiyaye tazara da wanke hannaye sannan kuma mafi muhimmanci a rika sanya takunkuman fuska. 'Yan majalisar dokoki da jami'an soja a Somalia sun ce janyewar sojojin Amurka daga ƙasar, kamar yadda wasu rahotanni ke nuna cewa shugaba Donald Trump zai so yi na iya zama da haɗarin gaske kuma na iya ƙarfafa gwiwar ƙungiyar alshabab da sauran ƙungiyoyin ta'addanci. Sakataren kwamitin harkokin tsaro na Majalisar Dattawan Somaliya, Sanata Ahmad Hashi, ya ce yin hakan zai zama tamkar yin watsi ne da 'yan ƙasar ta Somaliya a lokaci mai sarƙaƙiya. Za a gudanar da zaben Majalisar Dokokin Somaliya ne a ƙarshen watan Disamba, kuma ana tunanin gudanar da na shugaban ƙasa a watan Fabrairu. A ƙarshe ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da ke yankin tsakiyar nahiyar Amurka na buƙatar kusan dala miliyan 43 don su samar da kayan tallafin da ake buƙatar baiwa mutane wajen 646 waɗanda wasu manyan guguwa biyu da ambaliyar ruwa da kuma gocewar laka suka addaba a cewar hukumar UNICEF a wata takardar bayani ta jiya Alhamis. Manyan guguwan Eta da Ayota waɗanda suka auku ɗaya bayan ɗaya sun yi kaca-kaca da wasu kasashen yankin tsakiyar amurka da dama a wannan shekarar yadda suka labaran duniya aka saurara. yanzu sai babu rahotanni inda za mu fara da bukatar neman taimako da masu motocin dakon kaya daga arewacin najeriya suka yi biyo bayan kona musu motoci a abba a jihar abia a lokacin zanga-zangar 'yan sas ga wakilinmu alphonsus da rahoton Masu motocin dakon kaya daga arewacin Najeriya zuwa garin Aba na jihar Abia sun koka da cewa sun fada cikin wani hali mai tsananin gaske sanadiyar kona musu motoci da aka yi a yayin da ake gudanar da zanga-zangar neman a soke rundunar 'yan sandan SAS. Sunana Malam Ali Babankiki daga lafiyan bare-bare na Sarawa State. Ina tsaye daga cikin wadda aka kona musu motoci a Abia State a Local Government. an riga an muna barna. Mun gode Allah rayuwar durobobinmu da yaran mota ba wanda ya salwanta a ciki. Rokon da muke da gwamnati mu ba mu da wani su harkoki masana'antar mu ke na wannan transporter. To an zo an kama su an kona ba mu san yadda za mu yi ba. so hmm. muna kai kukanmu ga gwamnati ta dubi wannan abun da idon taimakawa ta taimaka ta shiga cikin wannan magana. Gwamnatin tarayya ko gwamnatin jihar da wannan abun ya faru. Daga kan gwamnatin tarayya har gwamnatin jihar Abia State. Roƙon da muke da gwamnati kenan. Sunana Sale Umar daga lafiya da Nasarawa. ina ɗaya daga cikin wanda a kone musu motoci a ba ɗan albasa motocin mawala an kone musamman sun kusan kaman sun guda bakwai to ni kuma mota na gaskiya tsakani da Allah bani da wani hanyar da ya wuce wannan mota ita ne ci na ita ne sha na mutanen mu na gida hankalin zai tashi musamman na State sun da za su yi zanga-zanga manyan mu suka hana su musamman ma shugaban NATO ya kokari aka hana su kuma suka ji suka amfani da magana manya suka agura muna roƙon gwamnati ta taimaka mana da dubi halin da muke cikin da ni ban da wani sana'a da ya wuce wannan kuma mutane ita ta ne a wajena ita ne ci na ita ne sha na to a zaman da nake yanzu haka ina zanne ne haka ba ni da wani makama ya samu ce roƙon gwamnati ta dube mu da ido rahama. to ko me gwamnatin jihar Aja ke yi game da wannan batun? kenan tambayar da na wa Mr. Onyebuchi Ememanka mai magana da yawun gwamnan jihar Abia. So the governor set up a committee headed by the Commissioner for to ascertain the extent of damage. Ya ce gwamna ya kafa wani kwamiti a ƙarƙashin jagorancin kwamishina mai kula da ayyuka na musamman domin gano matakin barnar da aka yi da gano masu dukiyoyin da aka barnata musamman dukiyoyin da ba na gwamnati ba da kuma ba wa gwamnati shawara kan matakan da ya dace ta ɗauka. 'Yan wannan kwamiti sun fara aiki yanzu haka. kuma an ba su tsawon watanni uku su dubi batun da kyau. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya. 'Yan adawa a jamhuriyar Nijar sun buƙaci jama'a da su fito don karɓar katin rijistar zaɓe duk da 'yan adawar sun ƙaurace ma hukumar zaɓen ƙasar Seni. Haruna Mamman Bako na ɗauke da rahoton. Shin yaya 'yan adawa da suka ƙauracewa hukumar zaɓe suka je kuma kiran da suke wa magoya bayan su game da su je su karɓo katocin zaɓe iko a Wannan ita ce tambayar da na yi wa Isa Marai na jam'iyyar Model Lumana Afirka ta Hamma Amadu mai adawa reshen birnin Kwanni. Mun ba kowa dama tun da 'yan ƙasa na so sun ka tai an rubuta ta su amsu abin su. Amma zaɓen bai da kyau gare mu ku kaɗan. Zaɓen matsaloli a ciki ba 'yan kanana ba. Yanzu ni ka hana ku karɓi gurubban ku a cikin hukumar zaɓe tun da kuma amince magoya bayan ku su amso takardun zaɓe. Ba mu amsa gurubban mu saboda da sama da ƙasa ba mu da su ba yudara a ciki sun riga sun yudari mutane na babu yadda aka yi mu amsa mu kai zaɓen mu ci nasara. To in kun na ganin akwai yaudara ciki ai ku shiga a dama da ku kana ganin bai sa ku gano in abin kuka shakka ku gano in haka dai ko ba haka ba. Ko mun shiga ba a dama da saboda maki babu hanya hanyar zai shi baka iska shi dama da kai in mutum ya tsane ka ya tsane ka ne sai dai abin da Allah ya kawai a rasa bangaren dan baba mamman ni na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki rashin birnin Kwanni na tambaye shi ko rashin jin sun kira magoya bayan su zuwa amsar katuttukan zaben ko wani salo ne na siyasa a to rabon karta ai mutane na yan kasa ko ne a nan wajen amsa karta koko ta hiya a yanci na na duk dan kasar Nijar shi shi kenan nan babu zancen jam'iyya inda zan can jam'iyya shi ke wurin kaɗin ƙuri'a wannan shi ko kamfani bata buɗa ba balle ka ji menene tarayya za ta ciwa muna kira ga duk ɗan ƙasa ya ta ya amshi katin zaɓe mu a son samun ba mu ki duk wanda ya amshi katin zaɓe ba ya kaɗa ma jam'iyyar pendes tarayya nan na kaka nuna mu ce komi. to ita kamar hukumar zaɓe ta ce ya kamata a su ma jam'iyyu su gargaɗo magoya bayan su ko ya ta amshi kati. a mu wannan a jam'iyyar pendes tarayya ko ina inda ya kamata mu kai wakilai inda an ka ba mu wakilai wakili mu aza wakili kamar na mrn kenan tun da bangaren adawa su ba da mutum ɗaya bangaren majority su ba da mutum ɗaya babu inda bangaren majority ba ta kai nata wakili ba mai hwake mata wurin rabon karti in an kai can na zaka magana delege tunda akwai jam'iyyar da allah na sha tuba ko delege ba ta iya kai ko ina to wannan ba wannan bangare na muke ba yanzu zan ce rabon karti muke kowa da kowa shi yi kokari shi tahi shi amso ka taɗi To yanzu kai alhaji dan baba waɗansu na ganin tun da 'yan adawa mahi yawanci da wuraren ba su kai nasu wakilai ba wannan ba ko tsoron a ga kamar larabon katin zaɓe akwai wani abu karkashin shi. Yancin su ne yana yawa akwai niyyar da sun kai soke soke da ita. Yanzu haka dai kasar ta jamhuriyar Nijar na canza kala ya zuwa saka rigar siyasa ana gab da zaben ƙananan hukumomi da zai share fage wa zaben gama gari da kasar za ta shirya a shekara ta 2020. 2021 haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar niger wakilinmu na bauchi abdulwahab muhammad ya aiko mana da rahoto kan bayyana shirin tallafa wa ƙanana da matsakaitan masana'antu na gwamnatin najeriya jami'in sumedan mai kula da shiyar arewa maso gabas isa mahmud doguwa ya yi bayanin ire-iren tallafin sannan kuma ya ce kyauta ne. Tabe shi na gwamnatin tarayya da take so ta tallafa ma masu kananan masana'antu da kuma manyan masu hidima ta kasuwanci abin da ya shafi masu zirga-zirgar ababen hawa sana'a irin ta kere-kere makaniki da sauran irin waɗannan su ne yau muke so mu kaddamar da wannan bangare na taimaka musu wurin dukkan jihohi 36 da muke da su a najeriya suna ciki a kowace jiha muna tsammanin abin da ya kai mutum dubu tara za su amfana cikin wannan ta ce ba bashi ba ne ba kuma wanda zai tambaye ka sisin kobo a cikin wannan wannan hidimar duk wanda ya tambaye ka cewa ka bashi wani abu zai maka wata hanya na ka samu wannan abun kar ka bashi shi ma dai jami'in guda da shirin a jihar Bauchi Abba A Dauda ya yi bayanin abubuwan da za a gabatar domin samun tallafin. requirement da za su shiga cikin wannan shirin dole sai sun zama to membobi ne na cikin wata kungiya ko association ko cluster da ya shafi wannan sana'o'in nasu individually ne kowa dole sai yana da bbn din shi da account number da kuma eh, means of identification ko voters card abin da zai tabbatar da cewa member ne a cikin wannan organization ne. daga bisani na ji ta bakin shugabannin kungiyoyin masu masana'antun game da shirin ba da tallafin bello ino galoji shugaban masu aikin ma'adanai na jihar bauchi kuma ma'aji na kasa na ma'aki aikin ma'adanai kuma shugaban manoma na rani na jihar bauchi a ruwa ya dauke za a shiga noman rani wanda suka yi noman rani suke noman rani su koma gona kuma masu aikin ma'adani wanda ayyukan zai tsaya a wannan lokaci yanzu da zo a wani bayani ta yaya ne za mu yi mu ci gajiyan wannan tallafi kuma dama tuntun muna da ɗan duhun kai akan hanyoyin da za a bi a samu wannan tallafi tallafi ni sunana lami magaji ina representing 50 million african women speak project a nan bauchi ah, ah, zai taimaka musu gaya don kamar mu a 50 million african women speak project ba ma ba mu cika ba da kuɗi ba in fact ba ma ba da kuɗi amma abin da muke yi shine mu idan mun jo hanyoyin tallafi da ko daga wajen gwamnati ko daga wajen individuals za mu eh, saukar da shi ma mata so that za su amfana da shi one of akwai mata da yawa da suka zo a karkashin 50 million african women speak domin su amfana da wannan tallafi da federal government magnanimously suke ba ma mata sunana abdullahi muhammad na bayi shugaban kungiyar a caba da na jihar bauchi abinda simeda take yi saboda yanzu tana wayar da kanmu kuma tana kokarin za ta tallafa ma jama'an mu alhamdulillah bukatun mu shine dama kullum abinda muke gaya ma da ta gaya ma federal government ba sana'an da take taimaka ma talaka a najeriya kamar sana'an a caba da keke saboda shine za ka ga wanda yana da ilimi yana yi wanda bai da ilimi yana yi wanda yake noma yana yi wanda bai da sana'a komai ma yana yin kasuwa a nan bauchi local government kawai ina da memba dubu goma sha shida dari uku da sittin da ɗaya. abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria. kar a sha'afa muryar amurka ake sauraro don labarai masu sahihanci ga hassan maina kaina da shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na ci gaba da mai da hankali wajen sake salon yadda take tunkarar matsalar tsaro a cikin ƙasar ta hanyar ƙara samar da nau'o'i daban-daban na jiragen yaƙi ga sojojin saman ƙasar. A dai wannan mako mai ƙarewa ne aka ga babban hafsan hafsoshin mayakan saman Najeriya na ta kai komo daga Ka'inji zuwa Makodi zuwa Ibadan. To ko takamaimai menene makasudin wannan kai komo nasa? Tambayar kenan da na yi wa kakakin sojojin saman Najeriya Air Komodo Ibi Kulle da Ramola. It was also in Kanji to assess uh, ongoing projects that are aimed at uh, putting in place infrastructure that will uh, house the personnel and of course uh, the aircraft which is the Super Tucano A29 Super Tucano. Ya babban hafsan ya je ka ne inda ya duba aikin inda za a ajiye manya-manyan jiragen yakin nan wato Super Tucano da ake saran isowarsu Najeriya daga Amurka waɗanda za su taimaka wurin takarwa sosai a yakin da ake yi da 'yan ta'addan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. A Makodi kuma nan ne inda za a ajiye manya-manyan jiragen yakin nan samfurin JF-17 Thunder da aka sayo daga kasar Pakistan waɗanda su ma za su taka rawa wurin samar da tsaro a cikin kasar. Ana kuma aikin wasu gyaran wasu jiragen yaki samfurin F-7 waɗanda ake aikin wato ƙara musu tsawon rayuwa a ci gaba da yaki da ake yi da 'yan ta'adda a sassa daban-daban na kasar. Sannan akwai kuma ƙalin wasu manyan jiragen yaƙi samfurin ɗin na f-7 wato guda bakwai da za a aike da su kasar china da za a masu gagarumin gyare-gyare a kamfanin da aka kera su tun farko kwararre kan yaƙi da ta'addanci a najeriya farfesa muhammad tukur baba ɗan iya mutum biyu ya ce lalle kam tara kayan yaƙi masu yawa irin wannan lokaci a kuma lokaci guda zai taimaka gaya wurin shawo kan matsalar tsaro da ƙasar ke fuskanta a halin yanzu makamai na jiragen jiragen sama da ake samu tun ba ma shi na leƙen asiri ba suna da tasiri sosai na wajen kowane irin yaƙi kasan yaƙi yanzu ya koma yaƙi ne na sani yaƙi ne wato da ake kira intelligence da kuma kayan aiki wato shi technology ba yaƙi ne na ƙasa ba aka fi ba da ƙarfi in ka tuna yaƙin gulf da shi george da shi bush ya yi bush baban george bush ai sai da aka gama tarwatsa sojojin iraki a kuwait kafin sojojin ƙasa suka bi suka wanke ko ina yanzu a duniya an fi ba da ƙarfi ga irin waɗannan yaƙi don haka za mu ce tara irin waɗannan jiragen yaƙi ya kasance muna da su ko masu aiki abu ne da ake jin zai yi tasiri da kuma yaƙi ne da muke fama da shi na yaƙin sunkuru wadda ba a yin ta gaba da gaba to irin wannan abubuwan ta abin da ya kamata ya amfani da jirage da za su tara asiri sannan abin da jiragen sama a yi a tarwatsa tarwatsa su sannan na ƙasa su bi su share eh ba shakka in muna da irin waɗannan jiragen yaƙi gaskiya za su taimaka kazalika a karan farko gwamnatin najeriya ta kuma samarwa mayakan saman kuraman jiragen nan marasa matuka waɗanda za su iya tattaro bayanan sirri ganye da inda abokan gaba suke sannan kuma su kai musu hari wannan na nufin yanzu najeriya ta zama ƙasa ta uku kenan a duniya da za ta fara amfani da irin wannan kurman jirgi baya ga china da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa kwararre kan sha'anin yaƙi irin na sama win commander mi salman ya mana ƙalin haske dangane da irin wannan jirgi jirgi mai tuka kansa wanda bai da matuki kuma mai iya amman bama-bamai jirgi ne wanda ake amfani da shi ba tare da matuki ba kamar yadda suna yake kuma shi bambancin shi wannan da aka samo yanzu shine cewa yana da makamai ko kuma kananan su idan suka su abin da suke shine isr wato uh, intelligence surveillance and reconnaissance za su samu za su gano ina ne mayaka ko kuma abokan gaba suke Uh, su ba da coordinates sannan sai a kira jirage ko kuma idan jirage za su kai farmaki Ah, su suna can sama suna gaya ma jirgin a'a ka bi hagu ka bi dama ga inda wa'annan suka je ga inda wa'ancan suka je amma su wa'annan yanzu su da kansu idan suka gano abun daman suna da bidiyo da ke can kyamara mai kyau wanda za ta iya daukan abu komun kankantan shi a ƙasa so wa'annan operators din zai iya yiwa shi operator wannan operator ma zai iya yiwa yana ko abuja ma amma yana kallon abubuwan da ke wakana a maiduguri kuma idan aka gani aka ga cewa wa'annan lalle 'yan ta'adda ne da sauransu za a iya sakin wannan wannan makamin ko kuma za a iya kai masu hari so bambancin shi kenan da irin wanda ake da shi da da da kuma irin jirage su jirage na farko sai an tuka su na biyu wato suna da matuki kenan sannan to su kuma wannan shi anada bambanci is that shi jirgi yawanci dadewan shi a sama ba zai wuce awa daya ba idan ya dade kenan wani ba zai kai haka ba shi wannan ko zai yi kusan awa talatin da daya yana sama dare da rana da yamma da duka so abinda ake ce ma real time intelligence da kuma real time response da kuma real time engagement kowane lokaci za a iya ana ganin abin da ke wakana a wurin za a iya mai da martani za a iya kai farmaki. farfesa muhammed tukur baba ya ce akwai kuma karin alfanu sosai bisa amfani da irin wannan jiragen yaƙi. shi kansa mallakan irin waɗannan jirage na yaƙi ba da kuma na tara asirin ƙasa sanin abokan gaba cewa kana da su su kansu yana kawo shakka ga zukatan abokan gabanka don sun san kana da su zaka kuma iya amfani da su ana kiran wannan wato shine policy na deterrence cewa ka san abin da nake da shi don haka za ka yi shakkan kawo mini hari don ka san sakamakon abin da zai biyo haka in na tashi ba zan ma da wasa ba muddin da waɗannan jiragen suna aiki su mutane mu sun yi amfani da shi suna gyara ko kuma muna da wata yarjejeniya na gyara su cikin gaggawa gaskiya za su yi tasiri don haka sojojin sama ya kamata a karfafa musu da wannan. To ko yaya waɗannan jirage za su taimaka wurin samar da tsaro a Najeriya? Har ila yau ga Win Commander Musa Isa Salmanu. Shi Unmanned Aerial Combat Vehicle wato jirgi mai tuka kansa wanda bai da matuki kuma mai iya amman bama-bamai jirgi ne wanda ake amfani da shi ba tare da matuki ba kamar yadda suna yake kuma shi bambancin shi wannan da aka samo yanzu shine cewa na ɗaya yana da makamai wato a da ko kuma kananan su idan suka su abin da suke shine isr wato uh, intelligence surveillance and reconnaissance za su samu za su gano ina ne mayaka ko kuma abokan gaba suke su ba da coordinates sannan sai a kira jirage ko kuma idan jirage za su kai farmaki su suna can sama suna gaya ma jirgin a'a ka bi hagu ka bi dama ga inda wa'annan suka je ga inda wa'ancan suka je amma su wa'annan yanzu su da kansu idan suka gano abun daman suna da video da ke can kyamara mai kyau wanda za ta iya daukan abu komun kankantan shi a ƙasa ita wannan operator ma zai iya yiwa yana ko abuja ma amma yana kallon abubuwan da ke wakana a maiduguri kuma idan aka gani aka ga cewa wa'annan lalle 'yan ta'adda ne da sauransu za a iya wannan makamin ko kuma za a iya kai masu hari su jirage na farko sai an tuka su na biyu wato suna da matuki kenan sannan to su kuma wannan shi another bambanci is that shi jirgi yawanci dadewan shi a sama ba zai wuce awa ɗaya ba idan ya dade kenan wani ba zai kai haka ba shi wannan ku zai yi kusan awa talatin da ɗaya yana sama dare da rana da yamma da duka so abin da ake ce real time intelligence da kuma real time response da kuma real time engagement kowane lokaci za a iya ana ganin abin da ke wakana a wurin za a iya maida da martani za iya kai farmaki saboda haka bambanci wannan abun kuma kenan kuma wannan tasirin shi kenan yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da waɗannan jirage za su yi domin ƙara inganta tsaro a ƙasar. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri a wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina na ke sallama da ku, ba kasance lafiya. wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar Amurka ni Sale Shehu Ashaka da na gabatar nake cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. yawan kama-kaman masu rajin kare demokuraɗiyya ƙarƙashin sabuwar dokar tsaro da sauran dokoki a hong kong na ci gaba da karuwa da dukkan sabbin kame-kame jam'iyyar kwaminisanci ta china tana ƙara rusa ikon cin gashin kai na hong kong da kuma rashin mutunta 'yancin ɗan adam a kwanan nan hukumomi sun kame masu rajin kafa dimokuraɗiyya takwas a hong kong gami da mambobi biyar da ke zaune a majalisar dokoki a cewar 'yan sanda an tsare su ne a matsayin wani bangare na binciken tattaunawar da aka yi rikici ranar takwas ga watan mayu game da wanda ya kamata ya sarrafa wani muhimmin kwamiti a majalisar. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana cikin wata sanarwa cewa kamun waɗannan 'yan majalisar watanni shida bayan aukuwar lamarin da ake magana a kansa cin zarafi ne na tilasta doka don dalilin siyasa. Tarsasawar da gwamnatin Hong Kong ta yi wa wakilan masu rajin kare dimokuraɗiyya da ƙoƙarin murƙushe 'yan adawa manyan misalai ne na ci gaba da haɗa kai da jam'iyyar kwamnisanci ta china a ranar 23 ga watan oktoba an kama wasu mambobi uku na tsohuwar kungiyar ɗaliban da ke ikirarin samun 'yanci ga hong kong a ƙarƙashin dokar tsaron ƙasa kan zargin wallafa labaran da ke ingaza ɓallewa a dandalin sada zumunta uku sun haɗa da tsohon shugaban ɗalibi toby chang da tsaffin mambobin william chang da yini ho kasar amurka ta allah wadai da kamun da aka yi musu tare da yin kira ga mahukuntan hong kong da su saki waɗanda suka rage nan take kasar china ta keta alkawuranta na ƙasa da ƙasa ƙarƙashin sanarwa haɗin gwiwa tsakaninta da birtaniya a shekarar 1984 yayin da jam'iyyar kwamnisanci da mukarrabanta na hong kong suka murƙushe 'yancin cin gashin kan da aka yi alkawarin na hong kong tare da lalata darajar hong kong ga 'yancin ɗan adam gami da 'yancin taron lumana da 'yancin faɗin albarkacin baki amurka tana tare da mutanen hong kong wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka na yau